Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku, Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, Shin ko kun san muhimmancin kula da lafiyar kwakwalwa kuwa? Wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci lura da cewa yanzu haka akwai ɗimbin mutane da ke fama da wannan matsala a sassan duniya. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum Radio Faransa International magana Basiru bin Badawasi Abban Suhalad nan jihar Kaduna kamar hukumar Kaciya a garin Katari a jamhuriyar Najeriya. wannan al'amari da kuka bamu mu tofa albarkacin bakin mu dangane da mahimmancin kula da lafiya musamman ta kwakwalwa to alal hakika wannan lamari ne mai inganci sannan kuma kowa ya san daraja da kuma mahimmancin kula da lafiya musamman ma a ce lafiya ta kwakwalwa wanda mun sani cewa lafiya ita ce garkuwan jiki musamman aka haɗa da ta kwakwalwa alal hakika kula da lafiyar kwakwalwa abu ne mai matukar mahimmanci ta yadda babu wanda zai so ya zama mahaukaci ko kuma zararre so in baka kula da lafiyar kwakwalwarka da hakika wannan zai sa ka zama mahaukaci ko kuma wani zararre wannan shine ina muku fatan tashi lafiya radio france international magana ba na yi abban su halarci Assalamu alaikum da farko suna na mamma Abdullahi kaka a gidan magaji ta wajen Bore Nijar mamba na ra'ayin masu saurare mun hada gwiwa tare da Malam Gada Nasko Gangan da Yili Dan Kwansanye da Sada Sa'idu Daura eh muna kira ga wannan cuta ta kwakwalwa mai haddasa hawaka ko ko ta haddasa rudani ga bil'adama ubangiji Allah ya sa a zan kula da ita likitawa a yarda da shawararsu idan Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asmanu Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsanna. Tare da haɗin gwiwar Rabi'u Nuhu na Bukka daga birnin Bakuri jihar Katsina. To wannan maudu da kuka kawo muna na dangance da yawan motsin motsuwar kawuna. To motsin kawuna dai da shiga rikicewar kwakwalwa akwai ta gado kuma akwai ta shaye-shaye. E, to ita ta shaye-shaye ana iya shawo wa kanta da zaran mai shan ƙwayoyin nan ya daina shan ƙwayoyi amma ita motsuwar ƙwaƙwalwa wadda ta gado ita ce mai wayar sha'ani to ubangiji dai allah ya kawo muna ɗauki muna yi muku fatan alheri wannan shi shine ra'ayina sai an jima. Hassan Albasari Abuwa Fana Angon Fatima da kenan cikin garin kun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya dan na azare ango wadda za a daura aurensa a gobe a nan azare fatan mu Allah a sa a lafiya muke muku fatan alkari. al'umma ina fatan ku wani lafiya to kamar da yadda muka ji wannan tambaya tabbas larura ta kwakwalwa larura ce wadda dukkanin wani mai fama da shi tabbas abin tausayawa ne kuma tabbas yana buƙatar kulawa musamman ma idan har aka fahimci cewa mutum yana fama da wannan larura to lallai fa a kai ga likita wajen gwaji wajen kuma ɗaura shi akan magani domin idan mutum yana fama da wannan larura din musamman ma ka ga wannan yanayi na kunci yanzu da muke fama da shi wani lokaci sai a ce ma wai idan ka shiga wani hali irin wannan sai a ce wai ka je ka nemi wasu ƙwayoyi ka sha ko kuma wani abu mai kama da haka kuma wannan din ba wai ya zo daga likita ba ne to kaga dai muna ƙara jefa kanmu cikin wannan hali ne to fatan mu dai Allah ya sa mu ji wannan al'amari kuma mu ɗauka mu kuma ci gaba da tuntuɓan waɗanda masana. Sashen Hausa na Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana ɗan mutan garin Maida Aminu Kano Maida Garko. To ko shakka babu wannan cuta ko in ce yanayi da al'umma suke tsantar kansu na rikicewa kwakwalwa ko in ce cutar kwakwalwa za mu iya cewa ta zama ruwan dare gama duniya musamman idan muka duba lokacin sanyi za ka ga mutum idan yana cikin lafiyarsa kalau amma sai ka ga ya koma yanayi yana tsince-tsince a kan bola. Ya kamata a ce likitoci masu neman ƙwarewa ko in ce likitocinmu su nemo mana hanyar magance wannan matsala ganin yadda take tsamari a duk lokacin ko duk shekara da sanyi ya gabato ko in ce sanyi yakan kama al'umma da yawa suna tsintar kansu a wannan yanayi amma idan aka nuna mana hanyar da za mu kare kanmu to za a samu sauƙin wannan lamari mai magana aminu kano mai dagarku. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa mai magana Lawal Manchester kan jihar Kebbi tarayyar Najeriya. A yadda aka ce mutum ya rasa lafiyar kwakwalwa to ya rasa komai a rayuwarsa don lafiyar kwakwalwa ba karamin muhimmin abu na ba ga rayuwar dan adam. Don haka muna kira ga al'umma da mutum ya kiyaye lafiyar kwakwalwarsa musamman direbobi da sauran matuƙa mota da kuma mashin da sauran masu yin aiki haka na ƙarfi saboda kada ka samu matsala ga kanka kuma a ta ce mutum ya taɓa kwakwalwa ta yi kuma likitoci ya kamata su masu kiyaye wurin gudanar da bincike kan lafiyar kwakwalwa sosai don ba mutane shawara kan yadda za su kiyaye lafiyar kwakwalwarsu musamman idan suka je asibiti wajen auna auni na gode mai magana lawal manchester kan ba jihar kebin tarayyar najeriya assalamu alaikum radio france international mai magana ibrahim jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar borno muna godiya Radio Faransa kan dama da kuke bamu na tofa albarkacin bakinmu akan maudu'in da kuke sa mana. Muna godiya akan wannan. Gaskiya ne batun kwakwalwa abu ne mai wuyan sha'ani kuma ya kamata a ce musamman talakawa sun fi samun matsala na wannan kwakwalwa da yanayin matsin rayuwa da talauci da kuncin rayuwa. da fatan dai Allah ya kama na ƙarshen wayannan matsaloli din nagode ku tashi lafiya mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno ina shafa ana tare da sashen hausa na gidan radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yar fi labaran hausa na harko dai kakin wara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wani mamma da ya mai yar fi mun ji maudin da kun ba suwa mai kwama da eh, ciwon kwakwalwa to shi dai kai kai da ka sani in dai rikice komi ya rikice don ka irta ya mutum abin da mutum ka ga samu ka kai to ai kokari a samu magani in ba sa magani ba to ai rigakihi ya yi magani amma ni dai kan kaina ni kan kaina ni kan kaina in dai kai samu furgula duk abin da za a yi kokari a samu lahiya ta yi abin da an ra'ayi na ke nan yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba ya koma baya kuna tare isa bukar tsoho mai albarka ulumai mai zamboriya nizar. Radio Faransa International kai tsaye kuna tare shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Gargin Daura. Hakikan yawan tabuwar kwakwalwa a ƙasashenmu na Afirka ya kamata shugabanninmu su tashi tsaye su ga cewa sun magance wanga tabin kwakwalwa saboda kaga matasa su ne kashin doron eh, zaman duniya wannan su ne gaba za su kama to ina za a yi kasa babu masu hankali a ciki sai dai gaskiya mu ci gaba da addu'a dai kuma ya kamata iyaye su rika jan eh, hankalin 'ya'yansu ga yawan ta'amali da yawan ƙwayuka da suke sha barkatai ko kuma abokai barkatai haka to kuma muna addu'a je Allah ubangiji ya yaye Allah ubangiji ya saka mana da alkhairi mu iyaye mu ci gaba dai da wa 'ya'ya tarbiyya mu san wanene abokin 'ya'yanka kuma wannan ta'amali da ake da ƙwayoyi har ga Allah wannan ba ɗabi'ar yaranmu bane kuma muna addu'a Allah ya yaye ma kowa dai na gode radio faransa international sunana shugaba iliya mai kanti shayi galfin da ku ta lafiya muna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon France International. Da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya, memba daga muryar matasan lahiyar Afirka. Babu shakka matakin matsalolin da ake samu na kwakwalwa wanda yake wasu yana zama musu hauka wasu kuma za su koma da ga sunan dai sai a hankali to gaskiya matsala ce wadda ya kamata a ce an yi bincike domin duk wanda adda ita a samu matakin gaggawa da aka ɗoka a kansa domin magancewa idan tana magantuwa ko kuma a ji sauƙi kuma baya ga haka irin haɗarin da ake yi na mashin na mota da sauransu mutum ya buga kan shi ga titi ko kuma ga wani wuri to shi ma yana kawo irin wannan to shi ma ya kamata a ce direbobinmu sun rinka tahiya a hankali kuma su rinka inganta tayinsu kamin mutum ya fara aiki da mota domin gudun samun asarar rayuka da kuma irin matsaloli kamar na taɓin kwakwalwa suna na haɗari mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi nigeria memba daga muryar matasan lahiyar to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu na yau hassan alhassan sulaja da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura na sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.